Google zai samarwa da mutane hanya mafi sauki da za su rinka samun bayanai lokacin da wata masifa ta taso ta hanyar SOS alert da ke cikin taswira da kuma rambun binciken Google. An tsara hanyar faɗakarwar ne domin tunkarar duk wani masifa ta taso kamar girgizar ƙasa ko guguwa ko kuma harin ta'addanci. duk mutanen da ke kusa da inda wata annoba ta taso kuma suke neman bayanai ta kafar google za su samu cikakken bayanin da ya hada da inda za su samu taimakon agajin gaggawa su kuma san halin da ake ciki a yankin da suke an ƙirƙiri sos alert da haɗin gwiwar ƙungiyoyin agaji daga ƙasashe goma sha biyu amma wannan fasaha za ta kasance a kowace ƙasa a faɗin duniya ma'aikatan kamfanin google za su rinka zakulo bayanai daga gwamnatoci da sahihan kafafen yada labarai domin samarwa da mutane bayanan da suke bukata google da ya kwashe watanni yana gwajin wannan fasaha ya kuma ce ya yi amfani da ita wajen aikawa da saƙon gaggawa lokacin da gobara ta ɓararke a dogon ginin nan da ake kira Grenfell Tower wanda mutane da yawa da ke yankin suka samu. Fasahar SOS Alert za ta yi aiki da fasahar neman mutanen da suka ɓata wadda ke nemo bayanai kan mutanen da suka ɓace a lokacin faruwar wata masifa. Ba kamfanin Google bane na farko da ya fara samar da wannan fasaha. Facebook ma yana da irin nashi irin fasahar wadda mutane ke iya sanar da cewa suna lafiya a lokacin faruwar wata annoba ko masifa.